tana da dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin gaban da malam ke mana bayani akan ta'aziyya za mu tashi inda yake cewa wa mina sunnati aidan har ila yau dai yana daga cikin abin da yake sunna ne sai malam muhammad hassan ya ce hazihi kanat sunnatun kadima wa adatun maujuda fi biladina ita wannan sunan da za mu tattauna a kanta sunna ce da ɗaɗɗiya kuma al'ada ne da aka saba da ita wanda hatta a garinmu in ji muhammad hassan haka dai ake gudanar da rayuwa kuma haka dai addinin yake wa ƙurana haka dukkanin birane na ƙasar masar to duk ana gudanar da wannan sunna a matsayin tsarin rayuwa da kuma tsarin addini birni da ƙauye walakin na in ƙara da til'an ya ce sai dai ita wannan sunna yau fa an neme ta an rasa domin ta ƙare nas'alullaha an ya ruddaha malin ya ce muna roƙon allah madaukin sarki ya dawo mana da wannan sunna domin amfanin da ke da shi matuƙa cikin al'umma domin annabi ne ya kafa kuma ya raya ya yi umarni da a yi a kula li'anna haminas sunna sau da wannan abin da ake yana daga cikin karantarwar sunna ƙala ya ce ala ka'in cika ku da surutu wahiya an na al-muslimuna waljiran wal'aƙarib min ahalil mayit shine musulmi daga cikin makota da dangin mamaci na kusa su dafa abinci su aika gidan mutuwa shine an yasna'u li ahlil mayyit ta'aman shine abincin da ake aikawa gidan mutuwa irin wannan abincin da ake aikawa sunna ta tsara a yi to amma a yau ana aiwatar da wasu kurakurai wajen yin wannan sunna na dafuwan abinci zuwa gidan mamata muna fahimtar wannan da kyau ku akwai kurakurai masu tarin yawa wanda ake yi daga cikin kuskuren sai a tara abinci da faffe gida 20 ko gida 30 me za su yi da wannan abincin inda su samu ne wasu gida biyu ko uku su kai masu da da zai ishe su da safe da rana da daddare sauran kuma yin so samu ne su kai danyi kuma ba kai yi a tara ma 'yan bida'a su zo su ci ba sun ci wutar Allah domin sun ci haƙƙin marayu duwane abincin da kuke ci a gidan mutuwa ku daina an aiko da abinci su aka kawo ma bai halatta ku da kuka zo bida'a ku ci ba kuma ko waɗanda aka aiko ma bai halatta gare ku ku ci yadda 'yan bida'a ba domin annabi yana cewa la ya akula ta'amaka illa mu'mina wala sahib illa taqi karka abota sai da mai tsoron Allah kuma karka yadda wani ya ci abincin ka sai mumini to dan bid'a yazo zama makoki ina ruwanka da hada shi da abinci ka bar shi ka hada shi da yunwa mun gano wannan da kyau ko ka hade shi da kishin ruwa kila gobe zai zo ba ba wani dalilin wannan abincin da ake kawowa wani zai ce ai ya kawo gudunmuwa gidan ne don a raba masu ai don waɗannan bayan allah da aka yi marasuwa ka kawo ko to ba su nasu ne abin da suka yi amfani da shi shi kenan amma a dafa ma waɗannan zaune gari banza to bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa yana daga cikin in an kafa gwamnati yaƙi da rashin ɗa'a da dole ya shiga ciki zaman makoki ma yana daga cikin rashin ɗa'a kun gano wannan da kyau ku? kuma zaman kashe wando ne domin tattara zaune gari banza ake a waje ɗaya suna ɓata ma kansu lokaci suna ɓata ma waɗanda suka rasa ɗan uwansu lokaci sannan kuma suna karantar da abin da Allah baya su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala yake cewa unzur ila azmatuddin ku kalli girma da martaba da daraja da karamci na wannan addinin fa'innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin annabi lamma na a ja'afar buna abi talibin yayin da ya sanar da mutuwan Jafar hina kutila yayin da kashe shi a jeshil umara kala sai annabi ya ce isna ali ja'far ta'aman ku dafa abinci musamman ku aika gidan iyalan ja'far li'annahu atahum amran yashghuluhum domin al'amarin da zai shagaltar da su ya zo masu au atahum ma shagalahum ko an zo masu da abin da zai shagaltar da su to a shirya abinci na musamman a aika musu domin wannan mutuwan da aka yi masu mai kawo cefanen ne ya mutu to ba mai cefanawa saboda haka ko ku cefana ku kai ko kuma damuwa na rasa mai gida da aka yi zai shagaltar da su daga girkin koda ku ga kayan cefanan ko ko mai yiwa waɗanda kan zo kan jajanta su tafi to sukan yi yawan da za su shagaltar da su ba waɗanda za su zo ta kwance goyonta ta yar zauna tana birgima kuma ta nemi tabarma da shimfiɗa nan za ta kwana ku batta ta zo da abin da za ta ci in yamma ya yi kuma a gaya mata da tafi otal ta kwana gobe ta dawo koko <laughs> ba wajen kwananta a gidan <clears throat> kawai shi kenan daga an maku mutuwa sai an biyu ku ta kowane bangare an kashe ku mun bayyance wannan da kyau ku kowane bangare sai an biyu ku an kashe ku saboda al'ada da kin Allah <clears throat> Allah shi kyauta wannan hadisi akhrajahu abu dauda fil janaiz abu dauda ne fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babu sifati ta'am li ahlil mayyit babin da ke bayani akan siffan abinci da ake dafawa a kai gidan mutuwa ya fitar da hadisin a jizi na uku lamba na biyu. wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma ja'a fi ta'ami yasna'u li ahli al-mayyit babin da ke bayani akan abincin da ake domin waɗanda aka yi marasuwa tirmidhi ya fitar da shi a jizgi na uku lamba hadisi na 997 wa ibn majah fil janaiz babu ma ja a fitta'am ya ba'asu ila ahalil mayyit a babin da ke bayani akan abincin da ake dafawa ko ake siye ɗanye musamman a aika gidan mutuwa a jizyin farko lamba hadisi na 1610 haka ahmad ya fitar da wannan hadisi a jizyin farko shafi na 205 wa hassanahul albani fi sahih jami' albani ya kyautata wannan hadisi a cikin sayul jami in farko lamba hadisi na dubu ɗaya da sha biyar allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa ai almaut shine abin da zai shagaltar da su ɗinnan shine mutuwa hazihi min sunnatar raqiqa allati talaqqa muhibba wal allati talqa muhabba. wal mawadda bainan nas mala ce wannan sunna ce arraqiqa sunna ce mai darajan gaske wanda tana haifar da soyayya da ƙauna a tsakanin masoya iza mata mayyit duk lokacin da mamaci ya rasu la yukallafu ahlul mayyiti bi idadi ta'am ba kallafa ma waɗanda aka yi musu mutuwa da cewa sai an zauna sun tsaya kinsa abinci malai ce wa kada waqa'at bai wa kada waqa wa kad waqa'at bihim musiba domin musiba ta fado masu wanda tashguluhum wanda za ta shigaltar da su limisli hadha dangane da zaman malam fita dangane da zaman dafa abinci al'amarin zai shagaltar da su Fa fayajibu ala al hai ya zama wajibi kowa ya zauna kowa ya zauna inda yake fayaji ba ala ahalil hai ya zama wajibi ga mutanen wannan unguwa au ahalil makan ko wanda suke zauna a wannan waje au ahalil mayyit ko mutanen da aka yi mutuwa au aminal aqarib daga dangin mamatan an yasna ta'am su dafa abinci li ahalil mayit ga waɗanda aka yi ma mutuwa. hazihi sunna ba da ce wannan sunna ne mun gano wannan da kyau ku wa kada yansi aidan ahalil mayit sau da dama waɗanda aka ma mutuwa sukan iya mantawa fayashguluna biman hadara lil aza sai su shagala ga waɗanda kawai suka zo masu ta'aziyya fakat kun gano wannan da kyau ku gaba ɗaya sai hankalinsu ya ɗauko ga wannan harkan su mamanta me yake faruwa <clears throat> ba mun gano wannan da kyau inda za a zo ina gaji ga Allah gafata a tafi to yanzu yan bidayen sun zo mai suke zama ba inda aka samu wannan shari'a to shine sai aka ce a yi abincin da za a kawo masa ahalal mayyit kadai amma yanzu wai ahalal mayyit ne suke yin abinci su kawo fabaddala ladina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum kuna fahimtar wannan da kyau ku wanda wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya samu shi, na eh to kaga ɓanna kenan ƙa'ida idan mai gidan ne ya rasu to shine za a yi abinci a kai kun gano wannan da kyau ku amma yaron gida akwai abin da zai shigaltar da mutane game da wannan abin ne ai babu shi a ƙa'ida in mai gida ne ya rasu to shi ne za a yi wannan abincin a kai faminas suna har ila yana daga cikin sunna an yasna halil mayit ahlil mayyit shine dafa abinci ga waɗanda aka yi marasuwa kama da biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce wal hadisa rawahu abu dauda wa turmidi wa hassanahu wa kaza rawahu al dara ad wa shafi'i wal imam ahmad wa huwa sahih isnad wa kama qala hakim wa zahabi wal albani kamar yadda manyan malamai imam al hakim an-nisaburi da al zahabi da shaykhun muhaddis al albani da sun inganta wannan hadisi Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi mala ya ce wa minal masailar raƙaƙa fi babi ta'aziyya yana daga cikin matsala mai kyan gaske da ta zo a babin ta'aziyya annahu yustahabbu an yamsaha ala ra'sil yatim ana son in gaje ta'aziyya ka shafa kan maraya mun gano wannan da kyau ko ka ja shi a jikinka ka shafa kan shi wa an yukram sannan a girmama shi kun gano wannan izara aita yatiman duk sanda ka ga maraya famsah ala ra'asihi to ka shafi kanshi wa balik fi ikramihi ka kai matuƙa wajen girmama shi inna zalika kana min hadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani yana daga cikin shiriyar annabi qala allah ta'ala allah madaukin sarki yana cewa fa'ammal ya ce ma falata ƙahar Allah ya ce ka ga maraya to ka sake kai ƙaharu a kan shi ma ma'anar ƙahar za mu ji <clears throat> wannan ita ce ayata tara cikin sautu duha mala ya ce wa uwaddu an akon zan so in ce li kulli yatimin ala wajihil ard duk wani maraya da ke rayuwa a bayan ƙasa ya sani innal mustafa kana yatiman mai gidanmu duka manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shi da kanshi maraya ne wana sha'a yatiman haka ya taso maraya fa kana yatmuhu sharifan wa takriman li kulli yatimin maraicin manzan Allah sai zama ɗaukaka ne da martaba ga dukkanin wani maraya ikon Allah wai yau ana cewa uban mutum ya mutu sai wasu 'yan shara wuri zauna sai zo sai su baza riga ƙoƙarinsu shine su maraya kwanta-kwanta hatta ga 'yancin da ya mallaka nashi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku? ƙur'ani ya yi magana a kan maraya kyakkyawan magana ina fatan mun fahimci wannan da kyau kafin mu ji abin da malamai suka faɗi kan fassaran fa'ammal yatima fala ta ƙahar zan so <clears throat> ku tsaya ku fahimci wai menene dalilin saukar da ayan da Allah ya ce fanki homa tsabalakun minin nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum menene asalin saukanta kuma wannan shine farkon aya fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba asalin ayan ta sauka ne dangane da magana kan in ba za ku iya mamaraya ne adalci ba ka'idan yadda abin yake faruwa a zamanin da <clears throat> mutum yana ɗauko mareniya sai zo siya kula da ita ya kiyaye mata rayuwanta da dabin da zai iya ɗaukar responsibility in ta girma <clears throat> sai ga kuma yana santa so dama sai ga ta yi mareniya ce ma ba wata bace sauraka ba ta da 'yancin zaɓi kawai zai iya yi mata aure in ya ga dama da wanda yake so ko daga karan kan shi ne ya zama rajulan bi ma'anar kalima mun gano wannan da kyau ko ko ya bata wanda yake so ko da tunaninta ko ba tunaninta mun gano wannan da kyau ko so da dama wajen abin da ya shafi sadakinta sai a mata kama karya wajen abin da ya shafi girmama tunaninta na wanda take so ya zama abokin zamanta ma sai mata kama karya cin da yanzu an maida ita yadda kasan jahiliya za a iya agaje ta za a iya bautar da ita a iya mata duk abin da ga dama ba ta da bakin magana kenan koma jahiliya kenan to sai qur'ani maza ya ce wa in khiftum allah tuksitu filiyata ma in kun ga ba za ku iya yin adalci ga irin waɗannan marayin da aka mutu aka bar muku ba to ku ba su su je su auri waɗanda suke so ko kuma duk jarabanku to fanki ho mata balakun minan nisa ku je ku auro su mata a gari abin da ya muku daɗi ga su nan barkatai masna za ka iya zuwa ka duba biyu ka aura wasu las <clears throat> ko uku uku waruba ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba ku da karfin iya rike su to ka tsaya ma daya mun gano wannan da kyau ku amma akwai wanda in ya san cewa za a rike mai bindin ni ko za a rike mai kan to zai zai waworo duk yanda za a yi cinda komai yin mai za a yi cinda banza ta fadi kun gano wannan da kyau ku to shine Allah maraukin sarki tsawa kenan wa ake danne ma al-yatim al-yatima Allah ya saukar da wannan fa anan ne ma kaji har Allah maraukin sarki ya baka lasisi da biza cewa ka iya auren adadin mata iri kaza jama'ar anan muna fahimtar wannan to ita wannan dan yar muzakkira da muka tattara ina son mu tsaya mu kalli al'amarin maraya ne shi ana maganan kitabul jana'iz to bai kamata a tafi <clears throat> tunda mutuwa ne ai in an mutu za a barwa maraya to ya kamata mu tsaya mu duba marayan nan ina fatan mun ga wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da ya sa <clears throat> wannan da ke baku abin da na ce mai tafi so da dama na kan so mutane masu kan gado wanda akalla ba kasar ba in mako ɗaya ka yi tare da da'awonmu ya kamata ka san halinmu duk abin da za a yi ungwaban a akwai wani abu bari mu tashi kun gano wannan da kyau ku cikin minti uku an gama an tafi a wasu sun tsaya su mana hayaniya an tsaya ana gaddama ana kaza aina za mu yi da wannan abu sau da rashin kan gado malam yanzu kenan wahalan da na je ne na ɓata lokaci na gaba ɗaya sun lalata shi a seconds Allah wadara abin da suka yi kuna bayyantar wannan da kyau ku har yanzu ba ku fahimce ni ba har yanzu ba ku fahimci abin da muke a bisa tsari ba yanzu inda irin wannan baran kadaman da nake yi ne haka da awon za ta zama kuna fahimtar wannan da kyau ku dole ku zama masu tsari dole ku zama masu saiti da manufa ba zan tolerating any nonsense daga yau ba mutane ba san me yake faruwa ba amma su wanda nike maganan da su sun san me nike nufi dole ku zama kuna da hankali malam je kai abin da nake so Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce fa ammal yatim Allah yace fa ammal yatim fala taqhar me ma'anar wannan ayan Jama'un ummus <clears throat> mun ce muna bin manhaji na salafiyanci yanzu wannan ayan ba za mu fassara ta da kanmu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku sai mu tafi wajen magabata su fassara mana amma manhaji khawariji manhaji mu'tazili manhaji murji'i da jabari da kadari suke fassara nasi da me da ka yanzu ga wannan ayan kai tsaye sai muka ce kala mujahid malam mujahid ya ce la taqhar yatim ka sake ka rinjayi maraya ka cutar da shi faƙada kuntu yatiman kun gano wannan da kyau ku domin nima maraya ne ko kuma faƙada kunta yatiman allah yana cewa kai ma annabi kai maraya ne sauraka maraya karka sake kai mai kama karya don kai ma marayan ne wa ƙolal farra wa zajjaj malin farra'o da malin zajjaj suka ce la ta haƙala ta haƙaruhu alala ta haƙarhu alamalin ku je ku ƙaru wani malin kar ku sake ku rinjaye shi akan dukiyan shi fatar habu bi haƙƙihe li da'afihi a waye gari kun tafi da haƙƙin maraya saboda raunin shi yanzu wannan fa kan abin da ya shafi dukiya kenan ina ga abin da ya shafi haƙƙi da 'yanci na zaɓin abin da yake so mun dai ji a can wanda ya kula da marainiya da kuɗin shi da kulawan shi da komi har ya girma an hana shi daman yi mata ƙarfa-ƙarfa ya aure ta da tsiya ko ya hada ta aure da wanda ba ta so ƙur'ani ya hana haka ne to yana ga kai ba ka da komi wajen samar da ita ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita ba ta wajen zama iliminta da komi kawai yau ka tsince ta 'yan watanni mun gano wannan da kyau ku ka ce wai kai ne kana da haƙƙi wai akan kai mata abin da kake so wai baka wannan haƙƙin jama'a mun gano wannan da ke ku waya baka kun ga irin waɗannan abubuwan da ya shafi marayu suna daga abin da ke haifar da bala'i a ƙasa fa duk waɗannan musibin da ke faruwa suna daga abin da ke sabbaba shi kaji mutum ya ce wai yana ƙoƙarin yaƙin zalunci ne alhali shi ma azzalimin ne kun tawaye wa marayu haƙƙinsu kun ci mutuncinsu kun ɓata musu suna wannan ba zalunci ba ne eh adalci ne wannan kuma ina ya kira shi adalci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kuma duk wannan abun fa ana yi ne da sunan Allah ba kuma wai Allah yake ma kaga mutane suna faɗin sunan Allah a baki kai ka ɗauka musulmin Allah ne amma da za a buɗe ma cikin abin da suke yi na rantse da Allah gara ɗan na jadalta da su ina fatan mun gano wannan da kyau marayu ku hana su sakat bayan ƙur'ani na cewa karkai ka koma gefe sai kayi dole kuma lokaci ba na blaming ɗin mutane saboda ba su san dirasatul islamiyya ba kwata-kwata kuma ba su karanta addinin musulunci ba wani abu kawai suka je suka karanta a gefe kuma ba a tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau akan manhajin salafi ba misalinsu misalin mutanen da Allah ya gaya ma annabi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja an kafa gwamnatin musulunci annabi yayi ƙarfi al'umma sun buwaya sai suka ga cewa kada a yi ba su sai suka shigo domin cimma abun duniya ba da ɗaya sai manzan Allah ya rasu mafi yawancin sai suka bar addinin mun gane wannan da kyau ko to sa abubakar kuma da su ne aka yi tarbiyyansu tun da tintintintini sai suka tsaya kan cewa ina ba za su bar addinin ɗan suwai bai lalace ba suka tsaya manyar taddami kuma an dini fasaufa ya atillahu bi kaumin. shi ne abin da ke faruwa dole a tsaya kara haƙƙin marayu don suna da rauni ba su da inda za su yi a bari a yi masa karfa-karfa wannan ba zai yiwu ba kuma dole a sanar da duniya su san halin da ake ciki in aka nemi a tauye haƙƙin maraya domin in kuka bari allah zai saukar da musiba a cikinku allah ba zai bari ba shi sayin da kuka tauye haƙƙin maraya sai allah maɗaukin sarki ya ɗora wani azalimi babba a akan hukuma ya murƙushe kuku duka ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi ni in ina karanta ayoyi da hadisai da suke bayani a kan maraya jikina na yin sanyi sai in ɗauka ba wanda zai iya tauye haƙƙin maraya bayan saukan ayoyin nan da bayanin hadisan nan da manzan Allah ya yi cikin ƙur'ani fa sai da Allah ya magana maraya sama da waje goma sha biyar ba amma ban yi mamaki ba masu wannan aikin duk wanda ka ratsa ba ka iya samun izo biyu a kan shi kun gano wannan da kyau ku hasali ma mahaddatan ƙoƙarin zubar masu da mutunci suke yi don ba san martaban alkur'ani ba ba san irin girman sakon da aka ba annaba ba ba su irin san irin begen da al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma suke fatan ina dama a ce su ne aka saukar da alkur'ani a cikinsu ba don ba san menene littafin allah ba jama'a mun gano wannan da kyau ku allah ya kiyaye mala ya ce waka za kanatil arab kun ga irin wannan ƙarfa-ƙarfa da ake ma marayu to haka larabawa ta fi amril ya tama suke aikatawa gani da al'amarin marayu ta ta'khudhu amwalahum ka same su suna sace dukiyar marayu suna sama da faɗi sa'an sa kaman za su kula masu sai su je sai su lalata wa tazlumuhum larabawa a farko a zamanin jahiliya zaluntan marayu suke yi tazlumuhum huquqahum suna zaluntan haƙoƙin marayu su danne su abin da su ga dama ba tare da ba su haƙƙin da shari'a ta ba su ba an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga sahabi abu huraira daga annabi yace khairu baitin fil muslimin mafificin gida kaf a cikin musulmi baitun fihi yatim shine gidan da akwai maraya ciki gidan da ke da maraya da sharaɗin yuhsinu ilaihi ake kyautata marayan ba marayan da ake zagi marayan da ake duka marayan da ake firgitawa an mai da shi kamar ɗan gidan bursuna wa sharru baitin fil muslimina mafi sharrin gida na musulmi shine baitin fihi yatim gidan da akwai maraya da ya sawo ilaihi ake munana mashi sun maƙala bi usba'aihi sannan annabi sai nuni da hannun shi cewa ana wa kafilil yatim kun ganin ni din nan to matsayina kamar haka ne da mai kula da maraya fil janna a gidan aljanna haka za? wa ya yashiru bi usba'ihi sabbabat wal sai nuna wannan hannun shi na sabbaba da wannan alwusta. wusta kama haka yace ko dai yana nufin nan matsayin ko kuma ya dan bude kaɗan dan bambancin kenan tsakanin annabi da din mai kulawa da maraya kisa karka kuskura kana da dama na magana ko na aiki ko na ƙarfin aljihu ka bari a tozarta maraya karka yadda jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu a cikin tafsirin sa'adi mala yake cewa ai la tusi'a mu'amalatil yatim ka sake ka na mu'amala da maraya wala yudik sadarika alaihi kuma kar ka ji damuwa da kunci ga duk abin da maraya zai ma wajen ƙoƙarin tarbiyyar shi da kuma taimaka mashi wala tanharhu kakkarka daka ma maraya tsawa bal akrimuhu ka girmama maraya wa atihi ma tayassar kuma ka rika bashi abin da ya sawaka wasna bihi kama tuhibbu an yusna bi waladika min ba'dika ka kyautata ma maraya kamar yadda kai ma kake bukatan bayan baka naka marayan shi ma kyautata mishi jama'a mun gano wannan da kyau ko kyautata mishi kamar yadda yake son bayan baka naka marayan shi ma ya samu kyakkyawan kulawa ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da al’imam Nasiru Sa'adi ya fadi a cikin nashi tafsirin a cikin tafsirin Ibn Kasirin yake cewa ai kama kunta yatiman kamar yadda kai manzon Allah kake maraya fa'awa kalla aka waye gare Allah ya jibinci al'amarinka ka zama yadda kake fala taqhar al-yatim kar ka sake kai karfa karfa kan maraya ai la tazilluhu kar ka kaskantar da shi a waye gari al'amari da darajar da yake da ita ka yi abin da sai ka zubar mai da daraja ka kaskantar da shi ka tozarta shi ka wulakanta shi a idan mutane mun gano wannan wallahi jama'a sai da na ga wannan da idona mun fahimci wannan da kyau ku marayu ne mahaifinsu ya ɗauki rayuwar wasu ya riƙe na komi duniya wal duk wani abin da ya shafi abin da zai inganta rayuwarsu a duniya ya yi abin da zai inganta rayuwarsu in sun mutu ya yi yana mutuwa suka mai da 'ya'yan shi 'yan bursuna mun gano wannan da kyau ku suka ci mutuncinsu suka kaskanta su suka tozarta su ba abin da ba su ba na bata masa suna abin da allah da kanshi ya hana kuna gano wannan da kyau ku wannan ba abu ne da za a ɓoye shi watan harhu tsawa ma karkai mashi wata hinhu ballantana ka ha'ince shi walakin ahasin ilaihi sai dai ka kyautata mashi wata laftabbihi ka tausasa mashi ka agaza mashi tallafa mashi ka yi mai alheri Katada, Malam Katada ya ce kullul yatimi kal abir rahim ka zame ma maraya kaman uba mai tausayi da tausasawa mai jin kai da martabawa kar ka zame mai kaman wani dodo mai firgitarwa na fatan mun gane wannan daga ya ganka ya firgici daga ya ga sunanka hankalin shi ya tashi da wanne zai ji da maraici ko da musibarka jama'a mun fahimci wannan da kyau don ne zai ji Allah shi kyauta a cikin tafsirin abuwa bayan fi zahil ƙor'an bil ƙor'an na al'imamu shankidi yake cewa fa ammal yatim fala da Allah ya ce ka ga maraya karka sake kai ƙahara a kan shi kai rinjaye kai ƙarfa karfa a kan shi ai kama awaka kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya jibinci al'amarinka fa'awahu shi ma ka jibinci al'amarin shi wa kama akramaka fa'akrimuhu yadda Allah ya girmama ka yi martaba ka to ka martaba maraya shi ma ka girmama shi wa ƙalu suka ce ƙaharul yatim akhadu malihi wa zulmihi yin ƙarfa-ƙarfa kan maraya daga ciki akwai ƙwace mai dukiya da kuma zaluntan shi da yi mai abin da bai kamata ba waƙila ƙuri'a bilkaf daga cikin malamai ƙurra akwai waɗanda su karanta fala takahar madadin kafin suka sa kafin waƙalu suka ce wa huwa bi ma'ana ya zo da ma'anan alƙaharu illa annahu ashaddu sai dai a takhar. takhar ma'ana me madadin me takhar sai takhar to takhar ya fi muni ya fi tsanani sama da ma kalman da ta zo da me da kafin ina fatan mun gano wannan da kyau waƙila wasu malamai suka ce huwa bi ma'ana abu satul waje murtike fuska ma a fuskan maraya karkai maraya zuka kakka saki ka ɓata mashi rai har shi ya murtuke fuska ji bai daɗi ba kar ka saki kuma kai kaka murtuke fuskanka ga maraya kar kai yi mai abin da shi zai murtuke nashi fuskan na fatan mun gano wannan da kyau wal ma'ana a am wannan ma'ana ta fi gamewa wasu za zo za su ce ai maraya daga sanda ya balaga ya tashi daga maraya amma har annabi ya girma ana ce mashi maraya Ko gano wannan da kyau ku akwai wasu hukunce-hukunce na maraici da ke sauka a kan maraya in ya balaga amma duka ni shi kenan don ya girma bai da ƙarfi sai ka cuce shi ƙur'ani ba cewa yi wa talul tama, hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushidan sai ka rika gwada ko kudin da za a ba su kakka sake ka ba su kaga kenan har yau dan ya girma ya balaga ya isa aure akwai abubuwan da shari'a ta ɗaura a kanka a kan shi sai an kula da shi ɗari bisa ɗari kun gano wannan da kyau ku dole ne mutane tsaya su fahimci wannan fahimta kyakkyawar fahimta ma bayan da za a yi a bar al'amarin marayu ha kawai a bar wasu masoya zuciya su wulaƙantar da su wannan ba zai yiwu ba wallahi ma'ala ya ce kama ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika min alhammi allah ina roƙon ka kare ni daga damuwa wal huzni da kunci wa min al'ajizi ka kare daga gazawa wal kasli da kasala wa min aljubni ka kare daga tsoro wal bukhli da rowa wa min galabati daini ka tsare ni daga taurin bashi ko bashi ya haye kaina wa ƙaharin rijali da kuma wasu sirrin jaye a kaina yasa maraya ka rika karanta wannan akai akai wa ƙaharin rijal Allah ka kare ni da mamayen ƙarti mun gano wannan da kyau ko dole ku karantar da marayu waɗanda suka tsira mato su karantar da na baya su yin addu'a wa ƙaharin rijali ƙarti na nan Allah ya kare ka daga sharrin su ke ma Allah ya tsare ki kamar yadda ya tsare mu ai ta karantar da su wannan wa qaharar rijal ina fatan mun gano wannan da kyau fal qaharu ammu min zalika kun gano wannan da kyau ko bayanin qahar ma'anan shi ya game da duk wani abin da zaka sa a ciki karfa-karfan aure ne karfan dukiya ne mutuncin shi ne komi na shi na mun gano wannan da kyau shi sa ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ko magana zaka faɗi dangane da maraya ka faɗi magana sadidan mun gano wannan da kyau ko kuma ka ji tsoron Allah idan da kai ne ka mutu ka bar ‘ya'ya masu rauni irin wannan za ka so a yi masa abin da kake mana wani? wani wawa zai iya cewa eh don bai san darajar 'ya'yan ba don ba shi ke ɗaukar responsibility ɗinsu ba mun gano wannan da kyau ko dafe mai aka yi allah ya sa mu dace mala ya ce wa bin nazari fi nususul qur'an al'adida fi sha'an yatim lura da nasoshi masu yawa don gane da al'amarin maraya wallati zadat ala 20 mawdi'an wanda allah ya ambaci al'amarin maraya aƙalla ya fi waje 20 cikin ƙorani ya fi 20 ɗazu ba na ce sama da sha biyar ba ya fi waje 20 fa'innahu ya kum tasnifu ila hamsati abuwabin to in an kalli waɗannan ayoyin du da suka zo cikin alƙorani suke bayani kan al'amarin maraya to za a iya kasa su a cikin babi biyar kulluha ta dora haula daf'il madarri'an an dukkanin suna nuna toshe ko tunkuɗe cutarwa kan maraya ne duk waɗannan ayoyin da waɗannan nasoshin wa jalabil masalihi lahu da kuma ƙoƙarin kawo mai abin da zai amfanar da shi fi malihi a ɓangaren dukiyan shi wa fi nafsihi da kuma karan kan shi da rayuwan shi ɗungurungun shi sa maraya duk abin da yake so sai a kokarin saman mai in bai saba ma Allah ko zai cutar da rayuwar shi ba amma ba wani ba ciki ganin sai gaban shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ga kowa na kokarin kai hari dangane da maraya to wayan a cin ne ake sa kore kare a gindin kanya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu fa hazihi arba'a wa hiya halatu mai zawjiyya ko malam sai yake cewa fi malihi sai ce waɗannan ba guda biyar wa fi halatin zaujiya wajen abin da ya shafi auratanya wahiyar khamisa amma daf'ul madarri fi malihi fa fi ƙaulihi malam zai kawo mana abubuwan ɗaya bayan ɗaya ne mu ji su hatta wajen zama abin da ya shafi aurar da su fa sai da ƙur'ani ya magana duk wani jajircewa da za a ce mun yi ko wallahi ƙur'ani ya samu ba wani ne ya samu ba tsoro muke ji kar Allah maɗaukin sarki ya ragarraga da al'amarinmu dole mu tsayu akan kiyaye mai Qur'ani yace don kuma mu cika alƙawarin zaman tare mun gano wannan da kyau ku da kyau da tawa ba wai lalle na ganin ida ba ana raye ko ba a raye za mu tsaya akan abin da muke san da ake raye da gaske muke bacin amana ta mun fahimci wannan da kyau don mu ba tarbiyyar mu ko kai mutum karfe karfa ba hisa ƙur'ani ma ya hana dangane da dukiya allah ce wala ta ƙarabo malal yatim kar ku kuskura ku kasance dukiyan maraya illa billati hiya ahsan sai ga abin da yake mafi kyau ne ga rayuwan shi ba ga rayuwanka ba mun gano wannan haka a duk abin da ya shafe shi aure ne mu'amala ne kawai menene billati hiya ahsan za kuma ka zo ka ci shi sa an gaje ka samu mutanen da harkan alkur'ani da sunna da fiqihun musulunci ba nasu bane ba san aqida ba ba san mu'amala ba kun gano wannan da kyau ko kuma su shiga cikin wannan harkar to kamar mayin wacin zaki ne ya fada garken awaki awaki kai ce kanku haka zai biji biji da nasi wallahi Allah shi kyauta duba aya ta 152 cikin sautul an'ami ja'ad marratayn fi sautul an'ami ayoyin sun zo iri biyu so biyu cikin sautul an'am wal ukhra fi suratul isra ɗayan na ukun ta cikin sautul isra wa fi kullum min ne duk waɗannan suwari guda biyu isra'i da an'ami mala yake cewa a domnil wasa dimnil wasayil ashra sun zo tsakankanin wasiyoyi guda goma ne al fi sotil an'ami sanannun nan da suka zo cikin sotil an'am ba da adbi kaulihi ta'ala sun fara da faɗin Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo za mu biya maku abinda ubangiji ya haramta a kanku Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake kuyi shirka wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba sai ce me wal yatama yanda ka san shirka haramun ne haka taba haƙƙin mara yake haramun ne daga mutu ya zo yana ta kajewa ga ƙundul neman kashi a gindin shi ina ba ta mun gano wannan da kyau to sai a tona mutane su ci kun gano wannan da kyau ko da nassin alkur'ani ya yi ta 151 cikin sautar al'ami wadda kara katilin waladi a cikin ayat sai Allah ya ambaci kisan ɗa saboda tsoron talauci wa qurbanil fawahish da kuma kusantan ababen da suke na alfasha ne wa katilin nafs da kisan kai thumma malal yatim sai dukiyar maraya wala ƙarabo malal yatim illa billati hiya ahsan wa aufu bil ahad wa yulahaz anna an mansubun ala mujarrat al-iktirabi min malihi malaci in ka lura da kyau ko ai ma ana son a gaya maka kusantan dukiyar mara kul karka sake kai illa billati hiya ahsan sai ga abin da yake mafi kyau da zai inganta ta wa bayyana ta'ala allati hiya ahsanu bi qawli Allah maraukin sarki ya ambata abin da yake mafi kyau inda yake cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda yake da wadata to ya kame wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zama ko fakiri ne in ya zama wajibi wajen hidimar sai ya dan rike dan wani abu saboda ya ci gaba da kiyaye ta to in zai ce shi da kyautatawa kare mai da abin ya zama shin da banza ta faɗi to bari ya nemo ya wawara abin wasu suka ɗauka jama'a mun gano wannan da kyau ko allah shi kyauta aya ta shida cikin sotin nisa'i wa kada nassal fuqaha haƙiƙa malaman fiƙi sun yi bayani ala anna man waliya malil yatim duk wanda ya jibinci al'amarin dukiyar maraya wasta haƙa ajaran yi cancanci kuma a rika biyan shi kuɗin kwadugo na kulawa da ita falahul aƙallu min ahadil amraini to za a duba a ga wanne ne mafi karanci cikin biyan bi bisa uku ɗaya bisa uku to in an ci naira talatin sai dauki goma shi kuma maraya a bashi nawa kashi biyu akal zai ɗauka ko ɗaya bisa hudu ma ko ɗaya bisa biyar ma wanne ne za a lissafa shi ne akallu shi za a bashi kudin ladan kula da ita ba ba ka komi ba fa kawai kai dan shawara ne an haɗu da kai a titi a gantali ka ce wai maraya wai sai da ka ga dama da rayuwan shi taka rayuwan ko ba wanda ya sai shiga kai mai yanci ne shi ne bai da yanci saboda uban shi ya mutu ya bar maka bawa kun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to sai mala yake cewa imma nafaqatuhu fi nafsihi wa imma ujratuhu ala amalihi ko da a ɗauke ɗawainiya a ciyar da shi don yana ma dukiyan hidima ko kuma rika biyan shi kuɗin lada na hidiman dukiyar ai in kana al'amalu yastahiqqu ujra alf riyal idan wannan ladan aikin shi za a bashi riyal dubu ne wa nafaqatuhu yakfi laha mi'a amma in ciyar da shi kuma riyal ɗari biyar zai isa ukhidha nafaqatuhu faqat sai a ce da shi ba za a biya shi lada ba domin shine mafi kasa kun gane misalin ko in za a ba da kuɗi ne zai zama naira dubu ɗaya misali amma in har za abinci za a ba shi na ɗari biyar ya isa to sai a ba shi na ɗari biyar ɗin haƙura da dubun saboda ana son dukiyar maraya ne ta haɓaka ba su yake a tasa ta a cinye ba duk wanda ya ba da shawara aka lalata dukiyar maraya ko allahi zai ɗanɗana kuɗin shi ranar kiyama ai in kanal amal yato sai malin sai yake cewa wa in kanal amal ya fihi ujratin mali mi'atar riyad in ya zama za a biya shi lada riyal ɗari wa nafqatu hamsa mi'a amma ciyarwa kuma ɗari biyar ukhidha ujratuhu ka'inan fakat sai a ɗauki me ɗawainiyan riyal ɗari kawai a waje ɗari biyar ɗin hibzan limalihi da tsara dukiyar maraya maraya babban mutum ne kun gano wannan da kyau ku maraya babban mutum ne maraya ba ƙaramin mutum ba ne sun ma ba'adan na haye a nektarabi malil yatimi sannan bayan hannun da aka yi na kusantan dukiyar maraya faƙada tattali ba'adun nufus ila fawarikin basita min babi tahil na hauhi sai ga mutane suna son su zo dos in 'yan dabarbaru da hikimomi da za su yi kun gano wannan da kyau ko wajen su lalata dukiyar maraya amma ta hikima ministib dali shay'in makan bi shay'in maraya ya mallaki wannan abin sai ana da yaƙini an bar shi da wannan abin zai fayi arziki nan da na sai canza wannan ɗin da wani abu wanda zai kwantar da shi lalata dukiyan shi to duk wanda ya wannan ya neman makan shi bala'in da zaman kabari sai ya gagare shi kun gano wannan da kyau ko hanya suke ɗaukowa na dabara dukiyan maraya ne sai a canza mata salo a canza mata sura a canza mata yanayi mun gano wannan da kyau ko wannan duk ɗabi'a ne na cin dukiyar maraya fayakuna tariqan listibdal tayyib bi khabithin sai zama hanya ne aka bi wajen canza kyakkyawa da mummuna abin da aka canza mai da shi zai lalace fa ko zai ɗaiɗaice ko ba zai haɓaka ba sai a yi don cimma manufa a ji a ƙaunuhu ta'ala wannan ya sa Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyansu wala ta tabaddalul khabitha bi tayyib kar ku zo da wata hikima ta canza su mai daraja ku riƙe ku ba su mummuna wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku gwama dukiyan marayu da dukiyanku ku bi ku haɗi ɗaya ta innahu kana huban kabira yin haka ba ƙaramin bala'i bane ba ƙaramin laifi bane ba ƙaramin zunubi bane ba ƙaramin ƙetare haddi bane aya ta biyu cikin sautin nisa'i wal jawab a'azamu alhub mala yace me alhub a'azamu zam zunubi ne mafi girma fa fihi nahyi an istibdal malihi an hana a musanya kyakkyawan dukiyar maraya da wani abu na shiririta bi khabith malil wali da abin da yake dukiyar mai jibinta al'amarin shi ita mara kyau ne sai sandi hikiman da zai da yan barbaro ai tana nan amma kuma shi sai ɗauki mai kyan ya bar mai jabin da za ta watsi au ghairihi hasadan lahu ala malihi saboda yana hasadan dukiyar maraya kama ha an khalti malihi ma a mali ghairihi kamar yadda aka hana a ɗauki dukiyar maraya a haɗa shi da dukiyar wani ka wasilatin li'aklihi ma a malil gairi saboda ya amfani da wannan dama a ba a cinye dukiyar marayan ana dogaro da cewa wai ai tana cikin dukiyan wani ba na wannan ake ci ba na wani ake ci ƙarshe sai a nemi dukiyan maraya sai a rasa wa haza man ullit tahil wa saddu zari'a wannan yan dabarbarin an hana ma wani yayi shi sa aka toshe kofan hibzan limalihi saboda tsara dukiyan maraya summa ya tilwa'id fi suratul سورة المفزعة sannan Allah madaukin sarki ya zo da wani wa'idi mai tsanani ta suran firgitarwa fi kaulihi ta'ala inda Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama kaga waɗanda ke cin dukiyar marayu zulman da ɗan karen zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara lalle suna cima cukkunan su wuta ne wasa yaslauna sa'ira da sannu za su tsunduma cikin wutan sa'ira kuwa duk wanda ya san ya taɓa cin taro na maraya to ya shirya zuwan shi lahira kuwa gara ma kai buhu-buhu na kayan kashe gobara kai duro-duro na ruwa ka tabi da shi wutan sa'ir tana nan tana jiran ka, oho ai wanda ya ga zai iya shi ya je ya yi ƙur'ani ya riga ya gama ya ce ka ga masu cin dukiyar maraya da zalunci su shirya gamansu aya ta goma cikin sautin nisa'i wa gadit fakal ulama malai ce hakika malamai sun haɗu akan annal aya shamilat fin nahyi an akli amwalal yatama ta shafi dukkanin wani dubara na cin dukiyar maraya kullu ma fihi itlaf duk abin da zai kai ga ɓata dukiyan out of wheat ko a bar dukiyanta ɗaya ce sawa'un kana bi aklin haƙiƙa shin an ci duke ne a Au aw biktilasin ko ko zara ne ko wani ƙwace ko wani dabara ko ma menene Au bi ihraqin ko a ƙona ta au igraqin ko a nutsar da ita a ruwa ko a bar shi da ita ce rike abinka ya je ya ɓata. ka shiga bala'i kai da aka ce ka kula ka ƙi. shi fa maraya ya zama ƙarfan ƙafa. wallahi in aka bar maka maraya dutsiyanka ko kana so ko ba ka so sai ka kula da shi sai ka kyautata mashi in kuma ka ƙi ka ci dukan Allah a ranar kiyama ka shiga wuta a banza a wofi duk abin da ka mallaka a duniya sai Allah ya lalata shi ya ƙare yadda ka ƙarar da nashi haka Allah yake shi sa an ka alkinta dukiyar maraya Allah ya alkinta naka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin wa huwa al-ma'ruf inda al-usuliyyin bil-haqi bi nafihil alfirak mala yake cewa wannan abu ne sananne a wajen malaman usul ai mun karanta rana usul fiqi ko ai ci aka ambata mun gano wannan yanzu wannan kiyasi me kenan kiyasi shabahi ko kiyasi illa ko kiyasi me eh dilala ko me wannan kiyasi ne illa saboda ƙonawa da nitsarwa da watsarwa duk dai menene a shaddu minhu an gano wannan da kyau ku to kaga inda aka iya gano wannan katin da muke koya maka ku in ba gane ba duk ba ka yi fitar da wannan ba sai mutum zo sai ka kawo man aya sai ka kawo man nasi sai ga mutumin da ko alan na shari'a bai kai ba da hadda mai kyau sai ce maka wai kai da kake mahaddaci wai zai ka kawo mai aya da rigima kawai Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai mala ya ce iz la farqa fi diya imalil yatimi alaihi saboda babu wani bambanci tsakanin waɗannan abubuwa wajen tozata dukiyar maraya baina kaulihi bi aklin aw ikra'u ihraqin binarin ta wa aka yi da wuta aw ikraqin filma ko a nutsar a cikin teku hatta ikmal fi ihmal fihi mala ce har sakaci ma a baka dukiyar maraya kai sakaci da ita ta lalace ka shiga bala'i kin shiga musiba duke maraya dole a kula mai da ita kawai maraya karfa karfan bawa kenan Allah ya sa mu dace mala ce fa huwa tafwitun alaihi wa kullu zaka hifzan limalihi duk wani abin da zaka yi ku ka tsara dukiyar daga waɗancan balahirar to Allah dole ka yi ba daga kafa dole sai ka yi da fatan an fahimci wannan da kyau wa khairan daga ƙarshe malin ce fa'iza tammal hifs ala malihi in mutum ya kula da dukiyar maraya lam ya karibu illa billati hiya ahsan karka kusanci dukiyar maraya sai da kyautatawa wa lam baddilhu bi a aqalla min kar kuma ka canza dukiyar maraya nashi mai daraja ne ka bashi kaskantacce walam walam yakhlitu bi malin ya'kuluhu alaihi kar kuma ka cuɗa dukiyan da naka ko da na wundan ka cinye mai walam a ataddi alaihi bi ayi itilafin kar kuma kai ma maraya karfa karfa da kowane hanya na ɓatawa. kana mahfuzan lahu ila an yadhhaba Za zaka rike mai ne har sai marecin ya tafi wa yathbutu rushduhu kuma ya zama cikakken mai tunani da hankali fa a ce qawluhu ta'ala to anan ne sai a dauko aya a juna maka wabtalil yatama ka san mutane ba su fahimci bayan da ayoyin qur'ani suke ba kidahume sun dauka ayoyin alqur'ani kawai an zubar ma annabi su ne jumlatan wahida ya ayoyin nan suka zo ne ya hadisan nan suka zo ne kuma ya malamai suka fahimce suka fassara su malaman farko annabi da sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa shine Allah ya kawo wabtalil yatama ku rika jarabta marayu kuna jarraba su wani irin jarabawa Allah yake nufi sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ji wabtalil tama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru faman kana me faqir za mu ji wannan insha Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum